كتاب مرقوم تباز حقيقة littafinsu an gama rubuta shi kuma ba zai goge ba kuma ba za a ƙara wani abu ba kuma ba za a rage ba